muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa domin ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wani littafi na umdatul fiqh na ibn qudama al makdisi a yau 26 ga watan shawwal shekara 441 bayan hijira wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan yuni na shekara ta 2020 miladiya a karatunmu na jiya mun yi karatu a kan waɗanda aka haramta wa namiji ya aura cikin mata da kuma maza da aka haramta wa mace ta aura babin da za mu karanta a yau zai zama babi ne mai zaman kansa da yake da wanda yake bayani akan arraba wato bayani akan hukunce-hukuncen shayarwa a cikin wannan babi za mu ji menene hukunce-hukuncen shari'a dangane da matar da ta shayar da wani ko ta shayar da wata akan kasancewarta muharrama a gare shi da kuma haramcin aure a tsakaninsu da shi da ita ko da zuriyarta kamar yadda kuma babin zai ɗan taɓa mana bayani dangane da shayar da babba wanda ba yaro ba idan aka samu dalili da ya sa mace ta shayar da mutum amma bayan ya girma menene hukuncinsa to inda lokaci za mu iya tabawa ma har da hukuncin miji ya sha nonon matarsa duk wannan yana cikin 'yan matsalolin da suke da alaƙa da wannan a ƙarshe kuma a cikin babin ya yi bayani dangane da wato yadda ake wata ƙwaƙwalwa a fikihu saboda ka ƙara fahimtar yaya ake gane fikihu to malaman fikihu sukan kawo waɗansu lissafe-lissafe waɗanda suke wata ƙwaƙwalwa domin mutum ya auna ko zai iya gane wannan haɗe-haɗe na lissafe-lissafe wanda zai sa ƙwaƙwalwarsa ta gane yadda a nan gaba in an samu wani hukunci zai iya fahimta yanzu za a karanta mana kitabun raba na'am rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd <clears throat> يقول المصنف رحمه الله كتاب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه بنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاء من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبة في حياتها أو بعد موتها فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنف المشكل فلا يحرم شيئا الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلا ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسق نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتها عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه ما <coughs> لم ce كتاب الرضاع wato bayani gamamme dangane da hukuncin shayarwa hukumar raba'i hukumar nasabi fi tahrimi wal mahramiyya hukuncin shayarwa yana daidai da hukuncin dangantaka a wajen haramta yin aure a tsakani da kuma muharramanci fa mata arba'atil mar'atu tiflan lokacin da mace ta shayar da wani yaro jariri sarabnan laha wannan yaron ya zamo ɗa a gare ta walirrajulin ladhi saban labanu bi wat'ihi kuma ya zama ɗa ga mijin da a sakamakon saduwarsa da wannan matar ruwan nonon ya gangaro fa ya yahrumu alaihi kullu ma yahrumu ala ibniha minan nasab ko ala ma minan nasab sai ya zama wannan mutum ya haramta a gare shi ya haramta a kansa duk abin da yake haramta a kan ɗansa na cikinsa sakamakon dangantaka ta jini wa in arba'at tiflatan idan mace ta shayar da jaririya farat bintan lahuma wannan jaririyar ta zama ya a gare su tahrumu ala kulli man tahrumu alaihi ibnatuhuma wannan yarinya za ta haramta wato duk wanda yake haramta ga 'yarsu to ya haramta gare ta ita ma duk wanda yake haramta ga ‘yarsu minan nasab ‘yarsu da suka haifa ta dangantaka ta jini to duk wanda ya haramta gare ta ya haramta ga ita wannan yarinyar da suka shayar liƙauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya harumu minan rada'ati ma ya harumu minan nasab dukkan abin da dangantaka ta jini take iya haramtarwa to dangantaka ta shayarwa ma tana haramtawa wal muharrimu min ar-rada'i ma dakhala al-halqa shayarwa wadda ta kai gwargwadon da za ta haramta aure a tsakani ita ce shayarwar da har ta kai zuwa ga makoshi minan laban na nonon da aka sha daga matar sawa'un dakala birte ba'in minas sadi duk ɗaya ne wannan nonon ya shiga zuwa makoshin wannan yaro ta hanyar tsotso daga nonon kai tsaye daga maman ita matar jur ko ta hanyar kwankwada ta baki au ko ta hanyar wato ɗure ta hanci mahdan kana sawa'un wannan nonon zalla aka bashi ya sha au mashuban ko an surka shi da wani abu idza lam yustahlak matukar ba a tsinkar da shi ba wala yuharrimu illa bi shurutin talasa? shayarwa ba ta haramtarwa sai an samu cikan sharuɗa guda uku ahadiha sharaɗi na farko an ya kuna labanu ra'a, an ya kuna labana ra'a. ya zama wannan nonon da aka sha ɗinnan nan na mace ne bikiran kanat ausayi ba sawa'un wannan matar budurwa ce ko kuma wadda ta yi aure fi hayatiha au ba da mautiha sawa'un wannan matar da ranta ne yaron ya sha nonon ko gawarta yaron ya sha nonon a kanta fa amma labanul bahima amma nonon da yaro ya tsotsa daga dabba awin rajul ko ya tsotsa daga nonon namiji awil kuntal mushkil ko daga mata maza fala harrimu shai'a, wannan baya haramta komi a sanin sharaɗi na biyu an ya kuna fil ya zama a cikin shekaru biyun farko na yaro ne aka yi wannan shayarwar da ƙauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama la ya harumu minar raba'i ba komi yake haramtarwa ba daga cikin shayarwa illa ma fatakal am'a sai dai abinda ya tsaga cikin ya tsaga hanji wa kana qablal kitam kuma ya zama an yi wannan shayarwar ne kafin yaye na yaro a salis sharaɗi na uku an yarta bi a kamsa raba'at ya zama yaron ya sha nonon ne har sau biyar da ƙauli aisha ta saboda faɗin na na aisha allah ya ƙara yarda gare ta ta ce unzila fil ƙur'ani ashiru raba'atin yuharrimna da farko an saukar a cikin alkur'ani da shayarwa sai sun kai goma kafin su haramta fanusikha min zalika khamsun sai aka shafe biyar daga cikin wannan goma fasara ila khamsi raba'atil ma'lumat sai ya dawo shayarwa biyar ne sanannu waɗanda za su iya yuharrimna haramtarwa فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati al'amarin a haka yake mala yace wa labanul fahli muharrim nonon miji shi ma yana haramtarwa fa idza kana lirajulin idan ya zamana miji yana da mata biyu fa'arba'at ihdahuma bilabanihi tiflan sai ta shayar da wani jariri da nonon wannan mijin wal ukra tiflatan ɗaya matar kuma ta shayar da jaririya fara a kawaini da wannan yaron da wannan yarinyar sun zama ‘yan uwan juna li'annan laka wahid saboda ruwan ai guda ɗaya ne wanda shi ya shayar da nonon farko da nono na biyu wa in arda'at ihdahuma bi labanihi tiflatan idan ɗaya daga cikin matansa biyun nan ta shayar da jaririya salata raba'atin sau uku summa arda'at hal raba'atai ne sai ɗaya matar kuma ta shayar da ɗaya yarinyar sau biyu sarat bintan lahu wannan yarinyar da matansa biyu suka yi taron dangi wajen shayar da ita ta zama yarsa dunahuma amma bata zama ƴaƴansu su ba falau kana tiflatu zawjatan lahu to idan ya zama wannan yarinyar da aka shayar din matarsa ce in fasaka nikahuha sun rusa mata aurenta tunda ta zama yarsa yanzu walazimahu nisfu mahariha duk da auren ya mutu dolensa sai ya ba da rabin sadakinta wa yarji'u bihi alaihima amma zai koma gare su su su biya shi sa tunda su suka jawo asarar akhmatan za a kasa kashi biyar wannan ta ɗauki uku wannan ta ɗauki biyu walam yanfasikh ne kuma amma su auren su bai lalace ba walau arba'at ihda tiflata khamsa rada'atin inda ɗaya daga cikin matan nan nata za ta shayar da wannan jaririyar har sau biyar ita kaɗanta amma salatan min labanihi shayarwa uku sun faru ne daga nonon da ya tsatsafo daga jima'insa shi mijin wasna taini min labani gairihi sauran biyun kuma daga wani mijin daban ne sarat umman laha ta zama uwar yar tunda ta shayar da ita sau biyar wa harumata alaihi sannan kuma da ita kantan da yar ta duk sun haramta a gare shi shi mijin wa harumati tiflatu ala rajulil akhari ala ta'bid ita yar kuma ta zama haram ga wancan mijin na farko mijin uwar har abada wa in lam takun tiflatu imra'atan lahu amma in wannan yar da ake lissafi akan ta ba matar ta bace lam yanfasikh nikahul murbi'a to auren wadda ta shayar din bai rushe ba walau tazawwajat imra'atun tiflan inda mace za ta auri dan jariri fa arba'athu khamsa raba'atin sai ta shayar da wannan jaririn mijin nata sau biyar harumat alaihi ta haramta a gare shi wan fasaka nikahuha aurenta kuma ya rushe wa harumat ala sahibil labani tahriman mu'abbada sannan mijinta ai sannan mijin da sakamakonsa aka samu ruwan nonon da ta shayar da mijinta na biyun ta haramta a gare shi har abada li annaha sarat min halaili abna'ihi saboda ta zama matar ɗansa <laughs> malar yake kitabun Raba'a. wannan bayani ne dangane da arraba'a arraba'a ita ce shayarwa shayarwar da ake nufi ita ce mace ta ɗauki jariri ta bashi mama ya sha yanzu wannan bayanin da muke yi ba ana magana akan raba'atul walidati liwaladiha ba akan shi muke magana ba uwa ta shayar da ɗanta wannan mun san shi babi ne mai zaman kansa shi ne ke ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala Datu, yurbi'na haulai ne kamilai uwaye mata su shayar da 'ya'yansu har zuwa shekara biyu cikakku waccan ayar tana magana akan tsarin hukuncin shayarwa da uwa za ta yi wa ɗan da ta haifa ne idan akwai daidaito tsakanin miji da mata haka ake so za ta shayar da shi kuma kyauta ne idan tana matarsa to amma idan aka samu rigima a tsakaninta da mijin sai ta ce ba za ta shayar da ɗan ba sakamakon wata tankiya tsakanin sai ta ce ga ɗanka ka shayar da shi saboda Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna Allah ya ɗora wa uba ya ciyar da ɗansa shayarwar da nonon nan kuma ciyarwa ne haka ba a kanta yake ba sai ta ce ba zan shayar maka da ɗanka ba tunda kai ma baka mun kaza baka mun kaza ba sai dai ka biya to in aka samu irin wannan rigimar Allah ya mu a al'adamu ba a ma samun irin wannan walilahi alhamd da wuya to amma aka samu a irin kasashen da mata suke da jin kansu sosai suna iya irin wannan waɗanda ko ana zaman lafiya ma ba za su shayar ba sai dai a siyo madara a ba yaro don akwai irin wannan sai ta ce ba za ta shayar ba shine wanda Allah faɗa suratu talaq wa in ta'asartum fasaturbi'u lahu ukhra in aka rasa in aka ka samun daidaito to a samu wata ta shayar amma kar a cutar da yaro saboda dalilin faɗan uwarsa da ubansa shi yaro yana da sa dole a ciyar da shi ko dai da nonon uwa ko da wata in matar ta ki gaba ɗaya ma sai a samu wata sai ya biya ta idan kuma ta ce ta yarda amma sai ya biya ta to sai ya biya to wannan ya fi faruwa ne idan an rabu idan ana tare da ita da mijin ai yana ciyar da ita abincin da take ci kuma da shi take ba yaron kaga ba za ta masa gori ba amma in an rabu ba a tare har ma misali ta gama idda amma ga yaronsa tana shayarwa to wannan shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa miji cewa idan ka saki mace tana da ciki ka ci gaba da ciyar da ita wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna in ta haifi yaron ma kuma wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sai mutum ya ci gaba da daukar nauyin dan ai ya ci gaba da biyan matar ita kuma tana shayar masa da yaro in kuma tace za ta yi kyauta shi kenan tana da lada to wannan dai babin miji da matarsa in akwai aure kenan da kuma in babu aure wannan babin da yanzu muke magana shi ba yana magana akan mata ta shayar da ɗanta bane yana magana ne akan mace ta shayar da ɗa ko ‘yar da wata ta haifa wannan shayarwar ita ma wani alhamd a cikin al'adarmu yana da wahala akwai al'adun da suke da sakaci sosai akan wannan amma ƙasashen afirka da yawa wannan yana da wahala mace ta yarda ta ɗauki ɗa haka kawai ta shayar da shi yana da wuya kuma ba sa wasa ma akan irin wannan amma waɗansu al'adun yaro yana fara kuka ta haɗu da shi ko akan hanya ne kawai sai ta ɗauka ta bashi nono saboda tausayi kamar yadda za ta bashi cakulet to irin waɗannan ana iya samun matsala matsalar da za ta zo ta faru ita ce duk matar da ta shayar da yaro ta zama uwar ɗan to kaga ta, ta haramta wa wannan yaron auren ta ita ta haramta wa yaron auren 'yarta an fahimta saboda wannan yaron ya zama ɗanta don haka ƴarsa ta zama ƙanwarsa kaga ba zai aure ta ba to irin wannan dinkin ɗin lokacin jahiliya suna yawan yi shi yasa lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana zaune da matarsa kawai sai wata mata ta zo ta ce a ya dai na gan ku kuna miji da mata ai na shayar da ku duka biyu haka kai dan uwanta ne ke ma yar uwarsa ce sai ta tafi abunta mutumin hankalinsa ya tashi ya wannan mata ta jika aiki suka je suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata mata fa baka ta zo ta ce wai ta shahar da mu Allah ya ce kaifa wa qadila ya za ku yi da riga an fara kawai sai ku watsi to kaga wannan ai ta jika maka aiki dakta shekara nawa Allah ya kyauta in irin wannan ya faru ya koma magana da muka faɗa jiya yaron yaran sun zama wal auladu shubha aure kuma daga lokacin da aka faɗa ma ya rushe ba sai ka ce ka sake ta ba aure ya rushe shine in fasaka da kuka ji malai na ta faɗa nan to wannan na ɗan yi wannan mukaddima ne saboda mata yana da kyau su cigaba da wannan al'ada ta mu ta kiyayewa sai in dalili ya faru idan dalili ya faru ya halatta menene dalili ɗayan biyu shine yaro bai da wanda zai shayar da shi uwarsa ta mutu to wata ta ɗauka kar ta ji kyama kaga wannan ai za a sani za a haddace an sani ya zama ta zama uwarta wannan kowa ya sani ba ita kadai ta yi a koye yadda ake yi da sakaci ba hali na farko kenan hali na biyu da haka zai iya faruwa shine wato idan ya zamana yaro yanzu yana cikin wani yanayi na tsananin bukata uwarsa kuma bata nan ko uwarsa bata da ruwan nono ko tana rashin lafiya sai mata suka haɗu sai suka ce ni in ba shi sau ɗaya ke ma ki bashi sau ɗaya ke ma ki bashi sau ɗaya an fahimta idan za mu tsaya akan mashaban nan da ta ce sai an yi shayarwa sau biyar to wannan shi ma ba matsala idan sau ɗaya za ki wannan ma ta yi sau ɗaya ko ki yi sau biyu casual saboda dai a ceci ran yaron kafin a samu mafita a kansa amma ba kwa so ya zama an samu wannan haramci na maharamiya to sai a yi sau ɗaya sau biyu wannan ma a bata ta taɓa a samu dai a ceci yaron kafin a samu matsaya shin za a ci gaba da bashi madara ko wata za ta shayar da shi ana fahimta ko amma in ya zama da cewa akwai wata a kusa wadda za ta karba kamar yar uwar matar ko kishiyarta kaga wannan ya zama da sauki to amma kamar yadda nace kar ya zama cikin sakaci in za ki shayar to ki sani sannan wasu ma su sani kar kawai ki yi abin ba tare da kowa ya sani ba amma in kika ba wa yaro saboda ko da ɗan kishiyarki ne in kika shayar da shi zaki iya cewa to ai dama ɗana ne A'a a ai ba take ake yi ba da zaki iya haifa a wani gidan ai ya halatta ya je aura amma yanzu in kika shayar da shi to ba zai iya auren yarki ba har abada sannan yar da zaki ka haifa kafin ki zo gidansu ta zama ta zama yar uwarsa duk da cewa da zai iya aurenta an gane wannan to shine malam ya fara da cewa حكم الرضاء حكم النسب في التحريم والمحرمية shi ita shayarwa idan aka yi ta to tana tabbatar da irin hukuncin da dangantaka ta jini take tabbatarwa wajen haramtarwa a aure ai jiya mun karanta wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar uwar da ta shayar da kai da ‘yar uwarka wadda aka shayar da ku tare dukansu sun haramta a gare ka wajen aure an gane ko to amma ya ce kamar yadda yake a dangantaka kamar yadda ba za ka auri mahaifiyarka ba haka ba za ka auri wadda ta shayar da kai ba to ai ba mahaifiyarka aka tsaya ba har da mahaifiyar mahaifiyarka don haka ita ma ba za ka auri mahaifiyarta ba don haka mahaifiyarta ta zama kakarka kamar yadda mahaifiyar wadda ta haife kama kakarka ce an gane wannan kuma kamar yadda ba za ka auri kanwar mahaifiyarka ba to ita ma nan ba sai an ce yar uwar da Allah ya ce wa umma ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min arba'a iya waɗanda ya faɗa akan shayarwa kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da kaje an faɗa akan wadda ta haife kan nan to ya shafi wadda ta shayar da kai ma a cikin wadda ta haife ka ai an ce yar uwarta ita ce wa khalatukum an an faɗi wadda ta haifa ita ita ce wa akhawatukum an faɗi yarka kai wa banatukum am to duk waɗannan su ma idan ta dalilin shayarwa ne shi ma ya tabbata kamar yadda ya tabbata akan dangantaka wal haka kuma wajen ta zama muharramarka to wannan shine wani abin da yake da muhimmanci shi wannan yana da bambanci da batun haramta aure fa mahramiyya ita ce damar da kake da ita akan wata mace ta zama ba ka ba mace tana zama ajnabiya ce a gare ka idan ta fita daga tsakanin mata biyu mace ta farko ita ce matarka kai da ka aura mace ta biyu ita ce 'yar uwarka ko ta jini ko ta shayarwa in ka tsallake waɗannan mata guda biyu duk sauran matan duniya ajinabai ne gare ka ajinabai su ne matan da suke waje ko da a gidanku suke kuwa wannan matar dole duk lokacin da zaka shigo gida sai ta sa sutura ta hijabi na musulunci dole in za ku yi magana da ita ba maganar magana ta maɗe dole kuma zai zama ba za ka taɓa jikinta ba ba za ka yi hannu da ita ba ba za ka dawo daga tafiya ta maka oyoyo ta rungume ka ba duk wannan babu sannan ba za ku keɓe da ita a ɗaki ku kaɗai ba sannan ba za ka iya mata rakiya ku yi tafiya ba ko da aikin hajji ne wannan shine hukuncin mace ajnabiya amma mace da ta zama muharramar ka in an ce mata kun san mutane da yawa sai ai muharramar sa ce da matarsa ce ba haka bane matar ka ba muharramar ka bace muharrama ita ce wadda aka haramta maka auren ta ai amma aka halatta maka kuma kebewa da ita da yin tafiya da ita don haka matarka ita ba muharramar ka bace matarka matarka ce kawai muharramarka ita ce ƙanwarka da yarka da mahaifiyarka da ‘yan uwanta ita mata sawa'un ya ce ko ƙanwa sawa'un sun haɗa uwa ko uba ko duka biyu sannan ‘ya'yanka mata sannan jikokinka duk wannan su ake ce muharramai waɗannan ya halatta ku zauna da su a ɗaki guda su taɓa jikinka in ba na sha'awa ba sannan ku yi tafiya sannan ka musu rakiya da sauransu wannan duk shine ma'anar muharrama an fahimci wannan ko to shine malam yake cewa wato dangantaka ta jini kamar yadda take sa a samu muharramanci haka kuma shayarwa ma take sa a samu muharramanci an gane wannan to shine malam yace duk matar da ta shayar da yaro wannan yaron ya zama ɗanta sannan ya zama ɗan mijin da sanadiyarsa aka samu nonon wannan shine baƙo a cikin karatu shine abin da can gaba mala yace labanul fahal akwai alaƙa tsakanin saduwar da namiji ke yi da mace wannan ruwan maniyin da ruwan nonon da matar za ta zo ta samar wanda da shi za ta shayar da yaron wannan dalilin ne ya sa malaman fikihu ke cewa labanul fahal yana jawo haramci kamar yadda nono da kansa yake jawo haramci nonon uwar da aka shayar da yaron sai sa yaron ya zama ɗanta to maniyin da shi kuma ya shayar da uwar ita kuma ta samu nonon da ta shayar da ɗan ya sa uban ya zama uban ɗan ana fahimta wannan shine ma'anar labanul fahal idan mutum ya auro mace ku gane yadda magana take idan mutum ya auro mace sai ta zo da yaro yaron kuma ana shayar da shi sai ta zo gidansa banda yaron da a riga an yaye shi kafin ta zo da aka zo da shi gidan lokacin yaron yana shan nono to ita wannan matar ana fahimta dama ita uwarta ce ai amma mijin ai ba ubansa bane mijin ba ubansa bane don haka idan ya ga dama yana iya auren 'ya'yan wannan mutumin waɗanda ba uwarsa ce ta haifa ba a gidan tun da shi zuwa da shi aka gidan yana iya auren 'ya'yan mutumin ba kannansa ba amma in dai an zo da shi ana shayar da shi ne to wannan uban ya sadu da mahaifiyarsa ita kuma ta bashi mama to wannan mutumin ya zama ubansa ba ka 'ya'yan gidan sun zama kannensa da yayunsa kuna gane maganar wannan abun zai yi amfani ta fuskar yaron ya zama ɗan gidan yadda 'ya'yan gidan ba za su zama ajinabai a gare shi ba sun zama muharramai inda ba don haka ba in yaron da katonsa aka kawo shi gidan to fa waɗannan yaran cikin gidan sun zama sai dai su rinka sa hijabi duk lokacin da zai shigo ka kuma akwai wahala ana fahimtar wannan amma sun zama ɗan uwansa in yana ƙarami ne ta yadda an shayar da shi a cikin gidan zaka shi ba zai iya auren su ba sun zama ƙannensa da yayinsa sannan kuma sun zama muharramansa zai iya yin tafiya da su zai iya zama da su ya keɓe da su wannan shine abin da ake kira labanul fahal an fahimce shi da kyau mutane galibin ana magana shayarwa su suna tuna bangaren uwa ce da za ta shayar to har uba shi ma yana iya shiga ciki to shine malam ya ce fa yahrumu alaihi kullu ma yahrumu ala ibniha minan nasab wannan yaron duk abin da yake haramta wa ɗanta na cikinta to ya haramta shi ma gare shi kamar yadda ɗanta na cikinta ba zai auri yarta ba tunda yarta ta zama kanwa koyarsa wannan ma yarta ta zama kanwansa koyarsa za ka ba zai aure ta ba an gane wannan wa in arba'at tiflatan sarat bintan lahuma idan mace ta shayar da yarinya karama to wannan yar ta zama yar su da ita da mijinta harumu ala kulli man tahrumu alaihi na minan nasab sai ta haramta gare su duk abin da ‘yarsu ta cikinsu ma zai haramta a gare ta ‘yarsu ta cikinsu ba za ta iya auren ɗaya ɗansu ba saboda ya zama ɗan uwanta to haka shi ma wanda suka shayar da itan nan ba za ta iya auren ƴaƴansu ba saboda sun zama ɗan uwanta kun gane magana shi ne ya kawo wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda shi ne madogara a kai to shine malai yace wal muharrimu min ar-rida'i ma dakala al-halqa ba kowanne irin shayarwa ne yake zama yake haramtarwa ba sai wanda yaro ya sha har ya haɗiye idan yaro ya kurɓa sai ya sai ya zubar ya sake yi yana ta wasa da shi bai haɗiye ba to ko sau ɗari ya yi bai riga ba a yi arraba'a ba sai ya sha ya haɗiye sannan kuma minan laban sai ya zama nonon ne ya sha idan wani abu daban ya sha ba nono ba to shi ma bai zama ya cika cikin raba'a ba to shine malam ya ce a nan mazhabar sawa'un tsotso ya yi direct daga mamanta ko ko matsewa aka yi a wani abu aka bashi ya sha ko aka sa a cikin ɗan fi da na gaba shi ya tsotsa ba daga mamanta ba ko kuma sa'ud ko kuma ta hanyar wato ta hanci irin yadda ake sa wa mutum a asibiti a tsura masa abu ta hanci shi ma aka sa sai aka ɗiga masa sai ya shiga in dai ya shiga makoshi ya wuce ya haɗiye to wannan shi ma ya zama shayarwa mala yace mahdan kana au mashuba sawa'un zalla ne ko kuma an sirka da wani abu da aka zo sai aka ce ba kauri a tsara da madara ta gari sai aka kada sai aka bashi duk ɗaya ne duk da cewa an ƙara wani abu ko a ƙara ruwa a kai ya ƙara yawa duk ɗaya ne idan lam yustahlak matukar bai tsinke ya zama ta yanda ya fita daga hayyacinsa na nono ba ai akwai inda za a yi diluting sai ya zama ba nono ba ne to in an riga an yi haka an sa ruwan ya yi yawa har ya kashe shi to ban shi amma in dai kawai an ƙara ko an rage ko an sa wani abu ta yanda ya zama an haɗa shi ne amma dai yana nan a matsayin nono to wannan babu matsala amma anan akwai ɗan saɓanin malamai ne dangane da batun shin in yaro ya sha amma ba directly daga nono ba saboda Allah madaukin sarki cayowa wa ummahatukum allati arba'nakum al-irba'u kuma tsotso ne direct daga nono sai suka ce idan aka matse a cikin wani abu aka bashi ya sha baya ciki wannan zai zama kamar yadda a kasashe da yawa ana iya zuwa a ja nono a gora na mace ta ta tatse a saya sai a ajiye sai ka zo ka saya sai ka ba yaronka saboda ai ba direct ya sha ba to amma a wannan mazhabar kuma wadda ita ce ta firajihi shine ai hikimar da ta sa aka faɗan shine sha'in ba wai tsotson ba inda yaron zai sa bakinsa ya ja ya ja ba nono a ciki ta haramta gare shi kaga ashe ba wai manna bakinsa a jikin nonon ya ja shine aka damu da shi ba ya sha din shine damuwar abu na gaba shine da malam yake cewa ta baki ko ta hanci shi ma duk ɗaya ne waɗansu suna gani cewa idan ba ta baki aka bayar ba shi ma ban da shi to inda har ya shiga amma ya je ta ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatakal am'a ya tsaga hanji idan akwai dalilin da zai iya sa a ce a mai da nono ya zama kamar da ake ɗaura wa mutum ruwa a sa masa ta jikin ta jijiyoyinsa to wannan bai shiga ciki ba sai ya zama ya sha ne ta bakinsa saboda annabi sallallahu alaihi ya ce abin da yake haram la ya haru min rabai illa ma fatakal am'a to ya ce wanda ya tsaga hanji don kaga wanda aka sha ta hanyar da zai iya bi ta ta makoshi kenan sanan da yace mahdan au mashuban shi ma akwai sabani wasu malamai suna gani sai in ya zama zalla amma inda ya sha nono kawai ya sha nono to daga nan ne sai malam ya faɗi sharaɗa guda uku waɗanda sai sun cika kafin a ce mace ta zama uwa a gare ka wajen shayarwa sharaɗi na farko shine ya zama nonon nan na mace ne wannan mace budurwa ce ko bazawara ko matar aure a yanzu wannan ma saɓani ne na malamai waɗanda suka ce sai matar aure banda budurwa waɗansu suka ce a'a yi Allah maɗaukin sarki cewa wa ummahatukumul lati arba'anaku wadda ta shayar da kai ta zama uwa a gare ka don haka Allah bai faɗi wata iri ba don haka kowa ce in dai har aka iya samun nonon a wurinta nan. fi hayata ya au ba da mautiha nan ma sun yi saɓani cewa idan ya sha nonon amma ba a wurin mai rai ba fa ita ta mutu gawa ce ana iya samun irin wannan ko na kuna jin labarai da yawa na irin abun mamaki da zai iya sa ka ga yaro mace tana gawa amma kuma Allah ya sa nononta kuma yana nan ta yadda yaro zai sha saboda abin da zai baka mamaki akan yadda Allah ke kula da Allah ke kula da arzikin wato mutum lokacin da mutum bai zama komi ba kuma bai san komi ba yanda Allah ke turo mala'iku lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah wani abun mamakin ya faru da yawa akwai wani labari da aka bayar a kasar iraki na wani lokaci da aka yi wata cuta irin wannan cutar ta yanzu ta annoba wadda ta kashe mutane gaba ɗaya aka mutu amma allah da ya ga daman zai tserar da wani yaro ɗan jariri sai zamana wani gida duk mutanen gidan sun mutu an ɗauka ba kowa an zo bayan yan waɗanda suka ɗanyi sabajin a garin ana bincike sai aka ji kukan yaro jariri aka je aka duba ga yaro yana rarrafe ya yi bulbul amma cikin gidan gawawaki har sun riga sun zama kashi har sun daina wari yaron kuma ya zama bulbul aka zo aka ga yaro yana ta wasa can an jima sai ga yaron yana ɗan rarrafawa kafin su ɗauke shi sai suka ga kare karya ta fito daga wani wata 'yar kofa a cikin gidan ta zo ta tsaya haka ta yaron ya sha nono ya sha nono ya sha nono sai ta koma ashe wannan kariyar ce ta shayar da shi shi kadai Allah ya sa zai sababin ga kuma labarin nan da kuke yawan gani a social media na wani a nan wata kasa a nan afirka wanda an bunne wata mace bayan kwanaki da yawa ko kusan sati ne sai ana ta jin karan jariri a ciki daga baya suka zo suka fata suka samu matar da ta mutu ta mutu tana da ciki amma Allah ya sa yaron ya fito to amma wane ne ya ɗauko ɗan ya kawo shi jikin mama ai Allah yin abin da yake so a cikin kabari ba wallahi Allah ya sa yaron da ya tsira suka zo suka fasa kabarin ita ta riga ta ta lalace amma nononta yana da yana nan da kyau kuma da ruwa a ciki haka Allah ya tserar da wannan yaron yana ta shan nono suka ɗauko shi suka sake binne ta irin wannan abun yana faruwa da yawa to shi yasa malamai suke sabani cewa in yaro ya sha nonon gawa an fahimta wadda ba mai rai ba yana ciki ko baya ciki ba dai nono ya sha ba shi shikenan ta zama muharrama a gare shi yanzu ba da ita zamu yi la'akari ba da wa ƴaƴanta da iyayenta ai tana da ƴan uwa ita ma to shine aka ce in dai mace ce amma banda dabba banda kuma na namiji likita namiji yana da nono ne to likita ya ce ana iya samun namiji ne ruwan nono don an samu irin wannan shi ban da shi ba ma zai iya ba yaro <laughs> haka kuma alkunta mushkil wanda ba a tabbatar da jinsinsa ba alkunta mushkil shine wanda ake ce mata maza in aka tabbatar da menene jinsinsa kaga bai ma zama mata maza ba amma ba tabbatar ba to wannan koda ya ba wa yaro kaga wannan ba za a ce mace bace fala yuharrimu shay'an sharadi na farko kenan shine ya zama na mace ne sharadi na biyu shine ya zama a cikin shekaru biyun farko ne na haihuwar yaro saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahrum min ar-rida'i illa ma fataka al-am'a wa kana qabla al-fitar duk abinda aka shayar wanda bai ratsa hanji ba kuma bai zama a cikin kafin yaye ba to baya haramtarwa to wannan ya nuna cewa idan yaro ya riga ya wuce shekara biyu duk nonon da aka bashi wannan ba na shayarwa ba ne ya riga wuce shekara biyu ba a yaye shi ba sai wata mata ta bashi nono wannan baya ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana qabla al-fita kafin yaye yaye kuma a musulunci Allah ce wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilai liman arada an yutimma ya nuna cewa cikawa shine shekara biyu yana wuce shekara biyu an wuce lokacin yayi to in yaro ya sha nono a wannan lokacin bai haramta ba an fahimta kama nan zai ja mu zuwa ga wata matsala ita ce matsalar babba wanda ba yaro ba ya sha nonon mata shin wannan matar ta haramta gare shi ko ba ta haramta ba abin da ja wannan saɓanin shi ne wani hadisi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jin Salim Maula Abi Hudhaifa ɗaya daga cikin malaman Alƙur'ani inna na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Salim tsohon bawa ne Abu Hudhaifa shine uban gidansa da yazo ya yanta tashi ya tashi a gidan shi kuma yana da mata sunan matar Sahala Zaka shi yana mata aiki yana komi amma ai ba muharramarta ba ce tunda sai yaushe aka yi amma yaron gida ne ita kuma tsala tana so ta sake da wannan yaron ya zama kaman ɗanta ya za ta yi duk lokacin da ya zo shigowa yaron ne da za ta aike shi sai ta sa hijabi sai ta takura kanta sai ta ce bari in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi ni fa ina takura akan yaron nan gashi yaron gida na yanzu ya girma ya balaga haka kawai zai rika shigowa ni dai ba dan ciki na bane amma kaman ɗana ne tunda a gabana ya tashi amma ya za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arbi'ihi tahrumi alaihi shayar da shi sai ki zama uwar sa magana ta kare sai ta matsa nononta ta bashi ya sha a wata riwaya ce mata arbi'ihi khamsa rabaatin ki matsa nono ki bashi sau biyar ya sha shikenan sai ta yi hakan ta bashi ya sha shikenan sai yaro ya zama ɗanta ba an gama magana ba to sai na na Aisha sai ta ce wannan ya nuna cewa duk wanda take so ta haramtar da wani wa kanta kawai ta bashi nono ya sha sai ta rika bada wannan fatawar wannan fatawar sai ta zama ta ce fatawar da mazhaban zahiriya ma ta dauka duk wanda ta zo ta ce ya za mu yi da yaro muna so ya rika shiga gida rika zuwa mana aiki aiki shi ba shi nono ya sha shikenan magana ta kare to amma sauran matan manzon Allah sai suka ce ka mu mai da wannan fatawa ba wannan ya shafi sahala ce kadai ta zo ta tambayi annabi ya bata amma ba za mu buɗe kofar ba kar a shigo gidanmu sauran sahabbai ma jumhur da yawa haka ne haka kuma waɗannan masabobin guda hudu duka haka suke cewa wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya shafi sahala ce da ta zo ta yi tambaya saboda tana cikin matsi sai annabi ya bata shekul islam bin taimiya da ya zo sai ya haɗa abun guda biyu sai ce duk wanda take cikin irin wannan matsi irin na sahala tana takure tana bukatar hakan ga yaro ɗan aike a gidanta tana bukata ya zama ɗanta amma ba zai yi ba kamar ɗan tsuntuwa a kawo shi gidanta ita ya girma a hannunta amma ba ɗanta bane bata shayar da shi ba ya zo ya girma yanzu shi ne ta kore shi a gidan ko ta ce in zai zo bayan ita take wanke masa kashi da fitsari yanzu ya girma kuma ya zo sai ya yi sallama ka jira sai ya kokota kofa a jira sai ta ta sa katon hijabi da niqabi kafin ya shigo sai ya ce to in haka ne akwai irin wannan yaron ita ma ta bashi sai ya zama hukuncin ya shafe su kuna fahimta to sai waɗansu suka ƙara iskalin suka ce a ah, to yanzu in za mu ɗauki maganar na na aisha na maganar babba ya sha nono ta haramta to idan miji ya sha nonon matarsa fa wannan kan naga ba ku bukata bari mu je gaba kawai bala yace asali ai asali <laughs> asali na uku kai ko an yarta bi akan karada'atin ya zama sau biyar ne yaron ya sha idan ya sha sau ɗaya bai yi ba sau biyu bai yi ba sau uku sau hudu duk bai yi ba sai ya kai sau biyar a wannan mazhabar muna da mazhabobi guda uku ne a nan mazhaba ta farko ita ce mazhabar imamu malik da abu hanifa su suka ce shan nono kawai saboda allah cewa yayi wa umma ummahatukum arba'a naku. iyayenku mata da suka shayar da ku in ka sha sau ɗaya ko ɗigo ɗaya ne ai ka sha shikenan ba mutum wani a kirga ballantana a ce ma ya sha ya jima minti nawa a'a kawai ya sha ya sha kenan duk wanda zai kara daga baya wannan ana karin bayani ne amma an ga tabbatar da hukunci imamu shafi ya ce a'a sai ya kai biyu ai sai ya kai uku saboda shi kuma ya dogara da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuharrimul masatu wal masata sha ɗaya da sha biyu ba sa haramtarwa mafuminsa shine sai dai ka kirga daga uku wata mata ce sai ce na shayar da shi shine sau nawa sau daya sai ce a'a da ɗaya da biyu duk ba sa haramtawa sai shafi iya ce to sai ya kai uku amma masabar ahmad imamu ahmad anan shi sai ce sai ya kai biyar Shi ne saboda wannan hadisin nana na aisha to amma wannan masabar ta fi karfi saboda ita ta fito da abun dalla dalla waccan ayar ta faɗi hukunci ne am wannan kuma sai ya tafsir ayar ta ce waɗanda suka shayar da ku bata faɗi adadi ba hadisi kuma ya faɗi adadi kaga sai ka haɗa ayar da hadisin ya zama ba cin karo da juna maganar imamu shafi'i da ya ce la tuharimul masatu wal masatan sai zama bai da mafhumi da ya ah, mafhumin sa ba shine wai sai ya zama salatu eh, eh, salatu masat ba da ya ce daya baya yi biyu baya yi ai annabi ba sai ya ce uku ma baya yi uku ma baya yana nufi dai ke abin da ka tambaya yanzu daya biyu ban da shi amma sai ya kai biyar saboda wancan hadisin ba zai zama hadisin yana nufi sai ya kai uku ba an gane gaskiyar zance dai akan waccan matsalar ta batun shan nonon mata dukkan malamai jimhur waɗanda muka faɗa sun nuna cewa baya wato shan nonon mata ga mutum ya sha nonon matarsa baya sa ta haramta a gare shi saboda wancan hadisin ya shafi sala ne da ita da wannan ta menene hukuncin yin hakan waɗansu suka ce makaruhi ne waɗansu suka ce halal ne amma ba wanda ya ce haramun ne sai dai da yawan malamai suna kyamatar abun in dai ba akwai bukata ba a da akwai waɗansu cututtuka da ake maganin su da nonon mace mai shayarwa to in miji yana da irin wannan cutar a da suna amfani da irin shi mai ciwon kunne sai a ɗiga masa nono mai ciwon wane ne sai a ce ya sa ya ɗan tsotsa iya inda zai warke sai ya bari to amma yanzu waɗansu sun mai da abun kamar abun ado ne da abun soyayya malamai suka ce in dai aba ce ta wasa wannan babu laifi amma ya sha ya kwankwada wannan gaskiya bukatar bata kai haka ba yunwa ce kun ishi ruwa akwai ta mata da ta rubuto tambaya ne take cewa mijinta yana takura mata a kai. shin ya za ta yi in ya zo sai ya kwankwaɗa nonon gaba ɗaya tun da ya gane daɗin shi yasa ni nake gani cewa kar ma mace ma ta miji ya gane wannan abu kuma ni ina ganin kamar ma abun kyama ne amma shi da ya gano wallahi tana yana yana Allah Allah ta haihu tana haifuwa kuma yaron sai ya siyo madara da sarala ya jibga ya ce a bada yaron shi kuma ya ce ta jiyo ta bashi ya sha yaro yana ihu ana dura masa madara ƙato kuma yana shan nono amma ba wannan ai gaskiya bai yi kan gado ba Allah ya kyauta to shine take cewa in bata bashi ba sai ta jin haushi sai ya bata rai ya fushi da ita a madadin yaron ya yi kuka ishi ne zai ta kuka to shine take tambaya dole ta mata biyayya Allah ya kyauta to sai ɗan wayannan lissafe-lissafe da malam ya kawo wayannan lissafe-lissafe ina so mu haɗa su da na yau da karatun gobe sai mu yi wannan abun ku gane su gaskiyar zance shi ne gane wannan abun yana daga cikin wasa kwakwalwar da zai sa ka gane shi za ka iya gane cikin ko ba za gane ba yanzu dan waɗanda aka yi nan bari mu bi su sai in karanta in fassara sai ku gaya mun menene yake ciki malam ya ce idan mutum yana da mata biyu sai ɗayarsu sai ta shayar da wani yaro ɗayar kuma ta shayar da wata yarinya waɗannan yaran guda biyu da ɗaya ta shayar da ita ɗaya ta shayar da ita sun zama ‘yan uwan juna ‘ya'yan wannan mutumin an gani an gane ko kuma ‘ya'yan su waɗannan matan ba ba za su auri juna ba wannan ya fito fili? ya ce saboda ruwan guda ɗaya ne ruwan da ya ba da nonon wannan matar da wanda ya bayar da nonon waccan matar duk guda ɗaya ne don haka wannan ƴaƴa guda biyun sun zama ƴaƴansu kuma ƴaƴansa an fahimta ya ce amma idan ɗayarsu ta shayar da wannan yarinya ɗin sau uku ɗayar kuma sai ta ƙarisa mata sauran biyun sai ce sarat tallafu duna kuma yar ta zama yarsa amma ba yarsu ba me ake nufi a nan idan yana da mata biyu sai aka kawo yarinya gidansa yar tsuntuwa sai mata ɗaya ta shayar da yarinyar sau uku ɗaya matar kuma ta ƙara ta biyu to yar ta zama yarta amma ba yarsu ba me yasa shi an cika biyar ɗinsa tunda dukansu ruwansa ne su kuma ba bai cika biyar ba ɗaya uku ɗaya biyu mun ce kuma sai ya ɗaya daga cikin sharuɗa shine sai ya cika biyar an gane wannan Allah ya bada lada sai mala ya ce falau kana tiflatu zaujatan <laughs> lahu idan wannan yar da aka shayar ɗin da aka kawo ta sai ce ya aure ta yar tsintuwa ce aka bashi a cikin babin walittaka mun ce mutumin da ya zama waliyin mace yana iya aurarwa kansa an tsinci yarinya ana kawowa sai ce ta zama waliyin ya zama waliyin ta aitun da an bashi ita a matsayin yar tsintuwa zai rike ta sai ya ce na aure ta ana fahimta ku gane aure daban saduwa daban ba wajibi bane sai akwai saduwa kafin a ce akwai aure kaga wannan yarinya ai ba batun za a yi saduwa da ita bane shi dai na so ya kula da ita sosai sai yace ce ta zama matarsa ku ajiye magana ya kamata ko bai kamata ba muna so mu ji wannan hukunci da aka kawo ta yarinya yar wata uku sai ya mika mun sai ce ga mata ta amaryar ku ku sha ku ku rike ta a rika bata madara ta sha amma ai bata kai lokacin yaye ba a rika bata mene madara ita su kuma matan shine falauka kana tiflatu zaujatan lahu in fasaka ha? ita kuma wannan matar sai ta ce a a tun da ya haka barin masasya barin shayar da yar sai ta zama ta haramta gare shi tunda ni matarsa ce in aka shayar da kuma ruwansa ai kaga ta zama yarsa don aka ta haramta gare shi to shine mala ce idan yar ta zama matarsa ce sai ita wannan ta shayar da ita to ita ɗin kanta aurenta ya mutu an fahimta ita yar da aka kawo ɗin yanzu aurenta ya mutu tun da an shayar da ita ta zama yarta walazimahu nisfu mahariha amma dole ya bada rabin rabin sadakinta saboda Allah ya ce in kun aure su kuka sake su kafin nan fa su ma faratum sai kun da rabin abin da kuka yanki to sai ya biya rabin sadakinta wa yarji bihi alaihi ma sai ya koma gare su akmatan su za su biya saboda duk wanda ya jawo maka asara kai zaka biya asaran sai ka koma gare shi shi kuma ya biya waye ya jawo shi bai ce a shayar da ita ba sai suka shayar da ita an fahimta don haka sai koma gare su su za su biya amma yanzu shi za a nema ya bayar da sadaki ba za a ce su su biya sadaki ba shi ya biya in ya zo su su biya shi kamatan sai su raba kashi biyar wala ni kafin kuma a nan ne za mu tsaya amma su auren su bai mutu ba me yasa su auren su bai mutu ba me yasa saboda ana magana akan waɗancan matan ne da ɗaya ta shayar sau uku ɗaya ta shayar sau biyu ai yar ba yar ba ta zama yar su ba kuna fahimta ita kuma yarinyar ta zama yarsa don haka ita aurenta ya mutu tunda ta auri babanta yanzu amma me yasa ita aurenta ya mutu su kuma aurensu yana nan shine kawai nake so ku rike a matsayin assignment kafin gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh